kana karatun suratul fatiha yana da kyau ka kulla a zuciyarka ka ji ranka addu'anka na ɗaukaka darajanka na tashi wannan shine ƙuduri mai kyau ka kore zuciyarka daga tunanin duniya kamar su me aka girga me zan yi kasancewa kana gaban ubangiji ne saboda a zuciyarka ta nutsu ka kuma mai da hankali fatiha sura ce ta Kur'ani, kana karanta ta rukuni ne a rukunan sallah bugu da ƙari addu'a ne na neman shari'a da ka'idar sai ka ce ami daga bisani ka karanto suran da ya sawwaka a gare ka kana ka yi ruku'u ka yaba ubangiji ka tafi ka yi sujada ka daɗa yaba ubangiji yana da kyau ka sani ba kowace sallah ubangiji yake karɓa ba yana da kyau ka san hukunce-hukuncen da ke cikin sallah domin gujewa kar a jefe ka da sallarka domin wasu suna yin sallah a gaggauce ruku'u ko sujjada kaga suna yi kaman koton kaza hakan bai kamata ba dole kai a nitse duk wanda yi sallah ingantacciya yana da babban rabu a gurin ubangiji haske ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya tambaye shi ya ce manzon Allah ka san mu kuma za ka gane mu ranar alkiyama amma to yaya za ka yi ka gane sauran musulmai da za su zo a bayanmu saboda za su zo ne bayan baka nan manzon Allah ya ce masa in akwai wani fili da aka tara dawakai bagage amma kuma a tattara da su akwai wasu masu ratsi-ratsin fararen kala a jikinsu kana ganin ba zai zama da sauki mutum ya gane masu ratsin farare daga cikin bakaken ba suka ce zai yi sauki matuƙa kuwa ya manzon Allah ya ce to ta haka ne zan gane mabiyana a ranar alkiyama duk wani ɓangaren da ruwan alwala ya taba a lokacin alwala zai kasance yana haske a ranar alkiyama komin ƙanƙancin digon da ruwan alwala ya taɓa zai ta haske a ranar alkiyama haske matuƙa ranar kiyama akwai hadisi a cikin sahihul buhari wanda ya ce ranar kiyama mala'iku za su kira wasu mutane da kalmar ya ghurral muhajjali ya ku masu haske masu kyalkyali to kaga hasken alwala ranar kiyama na da matukar muhimmanci domin a ranar kiyama akwai lokuta uku masu tsanani da mu zai fuskanta na farko ɗaura ayyuka akan mizani domin a gwada nauyin ayyuka masu kyau da mara kyau a duniyar nan zaka iya yin nauyi amma wani a ranar nauyinsa ba zai kai na ƙuda ba. Daga nan sai mu shiga jarabawa na biyu a yayin da kowa za a miƙa masa littafinsa. Ikra kitaba. Za a ce karanta littafinka in an miƙa maka littafinka hannun dama to alhamdulillah. In kuma aka miƙa maka littafinka ta hannun hagu ko ta baya to wannan a a'uzubillah. Daga nan sai jarabawa na uku. lokaci ne mai tsananin firgitarwa domin za a umarce ka ka bi ta kan gada a tsallaken wannan gadan akwai gidan aljanna a ƙarƙashin wannan gadan kuwa akwai wutar jahannama wuta ce mai tsananin ƙuna wannan gada siriri ne matuƙa kuma gurin akwai tsananin duhu wanda suka kasance ba su da haske ko da za ka saka tafin hannunka a gaban fiskanka ba za ka ga tafin hannunka ba sabila da tsananin duhun da ke gurin hanya ɗaya kawai da za mu iya tsallaka wannan gada a ranar kiyama shine in har muna da haske wasu daga cikinmu manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi wasu haskensu na da yawa da za su iya gani tun daga Madina har Yemen wasu daga ciki hasken su ɗan kaɗan ne sai dai su ga iya taku ɗaya saboda haka barin wannan duniya ba tare da haske ba babban hatsari ne